Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba na ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Yau mun sauka a ƙasar Burkina Faso inda bayanai ke nunin sannu a hankali na kasassu sun fara samun canjin tunani wato daga dogaro da bara a matsayin sana'a zuwa koyon ayyuka da sana'o'in hannu don kare mutuncin kansu. Bakon shirin na wannan mako wanda wakilin sashen Hausa a kumasin ƙasar Ghana Hamza Adams ya zanta da shi. kwararre ne a harkar kere-keren kayayyakin fata a ƙasar burkina faso A yau shirin ya kawo mu birnin Wagadugu na kasar Burkina Faso, ana muke tare da ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya musu jarabta na naƙasa. Za mu tattauna da shi, mu ji daga gare sa kaɗan daga cikin abubuwan da suka yi sanadiyan kaisa ga aiwatar da aiki domin yin dogaro da kai ranka dai ko ka faɗi mana sunanka shekarunka sa'annan kai dan asalin Burkina Faso ne ko dai zuwa kai sunana Usman Muhammad kuna 47 eh, ni dan kasa ne nan ga eh, kuma eh, ni dan kasa da nan burkina faso na aikin fata ne a nan na belch na kuroguna na abun nan alhamdulillah wannan matsala da kake fama da shi an haife ka da shi ne ko dai da daman ka tashi ne wani abu ya sanadiyan haka to daga baya ne wannan ciwon ya same ni saboda na tashi na da shekara zuwa bakwai duka alhamdulillah ba da daga baya ne abun ya same eh polio ne kama ni polio ne ya sanadiya eh bi ma'ana ba baka samu an yi maka rigakafin cutar ta polio ba a ban samu wannan ba shine To, uh, ka yi karatu daga ina ka yi karatu? To, na yi Muhammadiya ne, ban samu na sauke ba kuma na yi boko ɗan kaɗan. da na shiga kurre su a. Mm. To bayan ka kammala bokon ka yi sana'a ta bara ko dai baka. A ni ban yi bara ba. Me yasa ne baka yi bara ba? a tun da na tashi na gani bara nan ba wani abun alheri ba ne mafi alheri kai ma ka samu abun da da ka yi wanda da ka dogara da kanka dalilin ma da ya ƙara sa na fita makaranta kenan na fara koyon aiki sai wani aiki ne ka koya lokacin da ka fice daga makaranta aikin fata ne na koya aikin fata na koya aikin fatan nan kana sarrafa fatan ne ya zamo me eh ina sarrafawa in samu incentive da shi in kurguna da shi dai wani abun da abun da shi nake kuma alhamdulillah ana samu abin rufin asiri da shi eh to Allah na gode ma alhamdulillah muna samun rufin asiri ciki na san koya za yi akwai abokanka da su kuma suke fama da irin matsala na nakasa makamancin haka a iya samun wasu suna bara wani irin fida kake da su domin ka ja hankalin su kuma su yi sana'a su ringa dogaro da kai To, ina yawan nuna musu wannan baraje barajin ba wani amfani ne da shi ba. Gwamma mutum ka nemi kai ma abin da da ka yi. Saboda ko ka samu na kasa in ba ka rasa kai ma abin da da ka iya kai a rayu. Ya fi amfani da wannan barace barace. Ba wani amfani ne da shi ba. Saboda bara ma Allah na tuba ai ba alheri ba ne ai. Eh, gwamma ka nemi abin da kai ma da ka yi tunda ba ka rasa wani abin da ka iya ka yi. a rayuwanka don shi wannan baran gwamma dai ka samu abun da ka rinka kai ma kana yi ya fi amfani. Mu duba ɓangaren iyalinka eh, kana da mata da 'ya'ya. A ban da mata to. Ba kai aure ba. Bayan aure ba to. Ko me dalilin haka? A dalili lokaci ne ka san komai shi Allah ya kawo kuma lokaci ne insha Allah akwai niyya Allah ya yarda zan yi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya taimako. Amin amin ya Allah. koro mini daga nan burkina faso kuna da irin kungiya da ke kare hakkokin masu fama da nakasa haka in akwai ta ya sunanta sa'annan wasu abubuwa ne kusa magaba da kuke neman ku cimma nan zuwa to eh gaskiya nan akwai kungiyoyin amma akasari kungiyoyin nasu ba ingantattu ba ne saboda shi yasa ni a tuka ban cikin wata kungiya yanzu yanzu haka saboda kungiyoyin nasu ba ingantattu ba ne a zo a ce da a taimaka muku da a muku kaza da kaza karshen ta ga abun ya koma shiriri ta ne kawai yasa ma ni ban yawan wahadda kai kaina ma cikin irin wannan abu. To ganin yadda eh, ka samu kana aiwatar da sana'an kanka kana samun kuɗin shiga da kake kula da ka na da kullum eh, za ka iya ka jagoranci eh, masu fama da nakasa ko da ku samar da ƙungiya wadda za ta samu karbuwa ta bangare na gwamnati. Kwarai ku To akwai wani lokaci da muka yi wannan tunanin damu wata kungiya insha Allahu saboda irin wannan abubuwan sanda wani ya zo ya gani ya min maganan cewa mu yi ƙungiya. Muka yi ƙungiya Allah da zai taimaka mana ma ko game da wurin gwamnati mu samu shiga mu samu taimako. To har yanzu dai ba mu haɗa ƙungiyar ba ne insha amma akwai niyan kungiya wadda ni da kaina ke so in yi ma. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan tattaunawa. A madadin Usman Muhammad ɗan ƙasar Burkina Faso da wakilin muryar Amurka a Ghana Hamza Adams, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.